This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 41 da mita 49 da mita 60 da kuma kilo 1530 a mita mai matsakaicin zango ko gidan rediyo amfani ko sarauniya FM ko fara ko nomad FM a jamhuriyar Nijar. ana kuma iya kama shirye-shiryen mu kai tsaye ta kafar sadarwar intanet a hausa.com ko sashen hausa.com. Jam'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Kabiru fage ne daga Washington DC ke farin cikin gabatar da shirye-shiryenmu da safiyar yau. To bayan labarin duniya za a ji shirin a bari ya huce, amma duk sai bayan an saurari labarin duniyar tukuna. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce masu ba shi shawara kan harkokin tsaro na ƙasa na kan tsara wasu jerin zaɓin matakai da Amurka ka iya ɗaukawa don taimakawa gwamnatin Iraki a yayin da take fuskantar farmaki daga mayakan sa kan Islama masu nasaba da Alƙa'ida. da yake jawabi a fadar white house a jiya juma'a shugaba obama ya ce matakan da amurka za ta ɗauka za su bayyana cikin 'yan kwanaki masu zuwa to amma ya ce amurka ba fa za ta tura sojojinta zuwa iraki ba shugaba obama ya ce mayakan sa kan da suka murkushe sassan iraki sun kasance wata babbar barazana ga gwamnatin iraki da ke bagadaza da kuma jama'a a faɗin ƙasar sannan kuma suna barazana ga muradun amurka ya ce rarrabuwar kawunan shugabannin iraki ce ta kai ga wannan tashin hankalin ms obama ya ce dole ne taimakon da amurka za ta bai wa iraki ya zo daidai da irin kwakwara kuma tabbatacciyar aniyar shugabannin iraki ta aiki tare da kuma jingina bambance-bambancen su da inganta jami'an tsaron su ya ce muddin babu wata hubasa ta bangaren siyasa to fa duk wani tallafin soji na dan wani lokaci ba zai yi nasara ba a gaggauciyar dannawar da suka yi wannan satin mayakan sa kai masu fafutukar kafa daular islama ta iraki da gabashin mediterranean ko isil a takalce sun kame masul birni na biyu a girma a kasar ta iraki sannan suka sake dannawa zuwa sassa masu tazarar kilomita 90 kawai daga birnin bagadaza zuwa daren alhamis mayakan na isil sun kwace garuruwan jalauya da sadiya da ke lardin diyala da ke gabas wanda aka kakkasa bisa kabilun lardin jami'an sojin amurka sun ce sojan amurka mai mukamin saja bawai bagdal ya isa amurka cikin alamar koshin lafiya bayan taliban ta tsare shi na tsawon shekaru kusan biyar a afghanistan jami'ai sun ce bagdal na cikin yanayin da zai iya ganawa da jami'an da za su mai bayani lokacin da ya iso san antonio da ke jihar texas da safiyar jiya juma'a a wani jirgin saman soja daga kasar jamus inda aka mai jinya manjo janar joseph de salvo ya ce bagdal zai ci gaba da zama a asibitin soja da ke san antonio har sai ya da murmurewa daga irin rayuwar da ya yi a tsare jami'an sojin sun ce har yanzu iyayen bagdal ba su gana da shi ba tun bayan isowarsa kuma wai dama shi soja shi ke zaben lokacin da zai gana da dangoginsa suka ce har yanzu ba a sanar da bagdal irin takaddamar da kamunsa a afghanistan da kuma sakinsa da aka yi suka janyo ba babbar jam'iyyar adawa a najeriya apc ta yi babban taron ta na zaben shugaban kasa wato shugabanninta a babban birnin tarin najeriya abuja wanda ya samu halartar jigajigan jam'iyyar ciki har da wani tsohon shugaban najeriya na mulkin soja janar muhammadu buhari da wani tsohon mataimakin shugaban kasar alhaji atiku abakar da wasu gwamnonin jihohi na da da na yanzu da shugabannin jam'iyyar da ma sauran jama'a har ma ya zuwa lokacin hada wannan rahoton ba a kammala taron ba ga dai ci gaban rahoton daga wakilinmu abuja nasiru adamu elikaya. janar buhari ke caza 'yan apc a babban taron jam'iyyar na zaben sabbin shugabanni da ake gab da kammalawa bai zama wani abun mamaki ba kowace daga tsaffin jam'iyyu uku da suka narke zuwa apc ta yi ƙoƙarin gwanayenta su samu shiga mukaman kazalika da bangarorin da ke mara baya ga tsayawar takarar buhari ko kuma masu gani ya janye don wa'in makon kwankwaso da tauraruwarsa ta haska a adawa musamman ma kwanan nan kan abin da ya biyo bayan naɗa sunusu lamido a matsayin sarkin kano tsohon gwamnan bayelsa timifira silba ya janye daga takarar shugabancin jam'iyyar inda sunan tsohon gwamnan ido john oegun ya fi tasiri Ga rayan wasu 'yan jam'iyyar kan siyasar cikin gida da tasirin sabbin shugabannin kan yiwuwar takarar Buhari ko akasin haka. Mai magana ya ukata ciro mun bakan daura. Janar Buhari shi kaɗai ne mutumin da zai je jagorar da zai yi a jam'iyyar nan ta kai labari amma duk wanda ya fito a wannan jam'iyyar wallahi gwamnati za ta kama shi ta ce ko ya saci dan akuya ko kuma ya saci naira ɗari ta ta kirkiro abin da za ta kama shi na shekara goma. Sunana garba abari ni wakili ne daga jihar yobe ɗaya daga cikin abubuwan da bai taɓa faruwa ba sai a wannan karon shine inda jam'iyyun adawa suka yarda suka zubar da tsarin mulkinsu suka zo suka dunkulu suka haɗa jam'iyya guda ɗaya ta adawa domin a tankari jam'iyya wanda ta zama kamar annoba a ƙasar nan jam'iyyar pdp awal musa bashir ya so tsayawa takarar shugabancin matasan jam'iyyar amma gwiwarsa ta yi sanyi na je har screening da komai amma tun daga tambayoyin da masu screening suka mun a ciki haddasa a abike dabiri na gane cewa akwai wata shirayya ruwan sama kamar da bakin kwarya ya dakatar da taron na kusan sa'a daya inda hakan ya yi sanadiyar fashewar allunan talabijin da yaye shigifin rumfuna zuwa yanzu dai duk bayanai na nuna oyegun shi zai zama sabon shugaban apc nasiru adamu alhikaya murar amurka daga abuja najeriya to a gaida nasiru To kuna fashin labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. 'Yan kasar Afghanistan na ɗunguma zuwa wurin kada ƙuri'a a yau ɗinnan Asabar a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa a yayin da suke fuskantar barazana daga Taliban. Taliban dai ta lashe takobin kawo mummunan naƙasu ga zaben kuma da alamar ana zaman ɗarɗar a faɗin ƙasar a daidai lokacin da jami'an tsaro ke ƙoƙarin samar da kariya ga tasoshin zaben. sojojin afghanistan na cikin shirin ko ta kwana dangane da batun tsaro ta yadda suka kakkafa karin wuraren binciken ababen hawa suna ta bincike cikin motoci da kuma hana motocin ɗaukar kaya bin hanyoyin cikin kabul babban birnin ƙasar 'yan takarar shugaban ƙasa abdullah abdullah da ashraf ghani sun yi alkawarin ci gaba da tabbatar da dangantaka ta soji tsakanin ƙasar da amurka wannan zai sa sojojin amurka kusan dubu goma su ci gaba da kasancewa a ƙasar na ƙarin tsawon shekaru biyu don su rinka daƙile harkokin ta'addanci su kuma ci gaba da bayar da shawarwari da horo ga sojojin afghanistan da 'yan sandan ƙasar duka 'yan takarar biyu sun yi aiki a gwamnatin shugaba hamid karzai wanda ya jagoranci kasar tun wato daga watan disamba bayan da aka hamɓare gwamnatin taliban ma'aikatar harkokin wajen amurka ta tabbatar da cewa ƙasar rasha ta tura tankokin yaƙi da wasu mayakan wato kayan manyan kayan yaƙi ga 'yan awarin ukraine mai magana da yawo ma'aikatar ta harkokin wajen amurka mari haf ta faɗi jiya jama'a cewa wata tawagar da ta kunshi tankokin yaƙi samfurin t-64 da rokoki masu yawa da wasu ƙarin motocin soji sun ƙetara kan iyaka daga ta garin Sijan da ke Ukraine cikin kwanaki uku da suka gabata ta bayyana wannan matakin da cewa ba za abu ne da ba za a lamunta da shi ba tun da farko a ranar sakataren wato sakatare janar na neto anders fak rasmussen ya ce muddin aka tabbatar da cewa 'yan bindiga magoya bayan rasha na samun manyan makamai daga rashar to zai zama wani mummunan salo na tashin hankalin na gabashin ukraine da ke wato karuwa eh, rasha wadda ta haɗe magashin wato mashigar ruwan ah, crimea daga ukraine a watan maris ta sha cewa ba za ta ƙara yin wani kutse a cikin ukraine ba a halin da ake ciki kuma gwamnatin ukraine ta ce jami'an tsaronta sun sami nasarar sake kwato miliyan pol wanda wani birnin bakin gabar kogi ne da ke yankin donetsk labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc dalla yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari mu na abari ya huce. Ilon abari ya huce garari. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना मर जाना था ये भेद नहीं था खोलना ओ ढोलना ओ ढोलना कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे दो चार कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे दो चार कदम ये लेकिन सौ मीलों से क्या कम थे फिर उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना मुझे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin halima tare da fatan waye gari lafiya lafiya lau malam iru to a bismillah ko halima to kamar da aka saba ga gaishe gaishe yau ga mm. gaiso hila a bari ya huce zuwa ga kawule mai na gololo a jihar bauchi ko da fatan yana lahiya mm. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Matthew Garba daga Kaduna garkuwar kungiyar muryar talaka ta ƙasa kuma sarkin tuzurai ta jihar Kaduna baki daya Ya ci wannan sarauta ba shakka. Mm. <laughs> Ga wata gaisuwa zuwa ga Sale Shahada Damban Bauchi da Alhaji Haruna Bibi Tarmasuwa da Alhaji Idris Sarkin Gabas ɗin damban da alhaji garba fiyo dan madamin damban da alhaji musa dan malikin damban da watan duk suna nan lahiya Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Abdullahi Baban Yusuf wanda ke baballe na Abba Plaza kasuwar Bacci Kaduna, Najeriya. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Nasiru Mustapha mafin dijalungo jihar Taraba, Najeriya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Sabi'u mai manja gamawa da matar shi Sadiya da kuma 'yarsu Fatima da fatan suna nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Adam e Adam Gashuwa jihar Yoban, Najeriya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Usaina Abdullahi rahim Atiku birnin Kebbi da fatan tana nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Hadiza matar Usman Muktar ɗan Nijar wanda ke kasuwar bacci a Kaduna, Najeriya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Zakari Salihu gidan Rumji jamhuriyar Nijar da kuma Tijjani Inuwa Ojo na titin bugaje da mai ɗakin sha'annana Ga wata gaisuwa zuwa ga Haruna Muhammad Katsina da sha'aibu Sarkin Hulanin Facebook sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Muhammad M Baba a foto gamawa da hashim Garba gamawa da Muhammad Abdu Nasara da kuma Sagir Umar Yalwa. To ga kuma gaisuwa ta musamman daga shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Leo Keyen zuwa ga manyan baki da suka ziyarce mu wato Dr. Usman Bugaje da Madam Sira Jibril sai Honorable Bala Kaoje da cg wato comptroller janar na hukumar custom ta najeriya abdullahi dukko inde sai abba zayyan abba babban darakta na gidan rediyon jihar kaduna tare da amininsa murtala sai honorable jalo ganga dan majalisar wakilai na jihar gombe wanda shi ma ya ziyarce mu sai tsohon gwamnan jihar sokoto wato attahiru bafarawa tare da mai sa hajiya amina waɗanda su ma suka ziyarce mu a nan sashen hausa na murya amurka da hamza dress da Hamza Idris na <laughs> jaridar nan ta Daily Trust shi ma ziyarci ba da <laughs> sashen Hausa na murya Amurka. To a gaba Halima ga gaisuwar sashen Hausa na murya Amurka zuwa ga mai sauraron Alhaji Muhammadu Dan Sakwa Shetiman Sakwa a jihar Bauchin Yakubu kuma ma'aikaci na hukumar custom ta Najeriya. Muna gaida DC ko Jafa da Hamza Sakwa Sarkin Shanun Katagum sai Sarkin Sakwa Alhaji Mustapha Bin Abdulkadir tare da AC sisi alkali ba'aba na port da sarkin dambam alhaji baffa musa dambam sai dc talatu isa valuation unit da dc aminu abba dukansu da fatan suna nan lafiya haka kuma muna mika ɗan gaisuwar sashen hausa na murya amurka zuwa ga masu sauraron mu alhaji hamis mai kayan miya gashuwa ta alhaji isa na alhaji bara girgir tare da isa lawan girgir sai mai unguwa muhammadu wanzam mai sauro a fatas kuma sai sani mai lemo kwanan gadara a fatas kuma don ban gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu wato alhaji umaru baban yara bici tare da 'ya'yansa yahaya da sani da sadiq da isa da aminu dukkan su da fatan suna nan lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga bala ganinka sai da tikiti ɗorawar kunu akwatin gidan waya ɗari da uku a kefin jihar nasarawan najeriya kin ji suna wannan ɗorawar kunu <laughs> a ni wanda sai da tikiti za a gan oh, ake ganin sa shi ma ya zama wani babban oga kenan hmm. ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga amadu manajiya unguwar karofin madaki a baucin yakubu tare da uban domin bauchi alhaji nasiru ma'azu sai alhaji kawo yakubu lamai sakataren yada labarai na majalisar sarkin bauchi da fatan dukuna na lafiya. लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है छनक छनक छुम छुम za ki ba da labari ko bayar <laughs> wanne za ka bayar na ba da labari kuma bayar na aljanin da ke kiran mutane a waya za ka bayar koko saboda na ji an ce yanzu a najeriya wani aljani in ba mutane ba wallahi yan fo wannan sun yawa a najeriya yawa a najeriya ya za mu takalo su a cikin filin ciki da gaskiya amma dai gaskiya yan fo wannan sun yawa sai mu ce makale murya sai samo wata lamba ta wata ƙasa sai ce shine tsoro karka ji tsoro na jini na gidanku ne ni na gidanku ne <laughs> ke sadaka kuli kuli 120 sai a za mu ce ta abu daga baya kuma sai batun kuɗi ya taso tun da yake da bakin sa abin damfara ne to mm, sai in an auna mishi a shar sai ya murya shi ta gaskiya ce haba haba kuma banda cin mutunci mana <laughs> abin har da zagi <laughs> haka ne to da ina son baki labarin joro ne da inna wuro mm, to malam iro ah, mai sauraron mu sagir musbawu daura dole mm. shi ya da labarin a cewar sa waiwai ya ce wato wai jauro ne suka je birni ai sai yanzu na lura jauro da inna hilani ne da gaskiya ni ibrahim ban ji wannan labarin ba a to sai dai ki gaza ko da yake abadan na san yau na san yau zannan bauchi alhaji abdullahi bone zai ta murna da yake dama ya ce muna tabo bare bare ba ma tabo ba ba baya ji baya ji kullun kai hilani kake wa a a faɗi gaskiya da ke kuwa to jauro dai suka je birni shida matarsa inna wuro to sai aka ɗauke wutar nefa sai manajan nefa ya sa aka raba kendir da kuma ashana a kowane gida daga ji kimakin san labarin nan kirkira ce dan manajan nefa ba zai je raba mutane kendir dan <laughs> dai a wulakanta ne aka kirkiro wannan labari ni ba ma zan yi dariya ba <laughs> to wai a cewarsa sai aka je aka raba mutane kendir da ashana a gida to bayan an gama raba sai jaure a fusace zo yana cewa ya za a raba kaya amma ba bani ba sai aka ce jauro ai an bada matarka an bada inna wuri mana shikenan sai aka je wajen inna wuri aka ce mata ina abin da aka kawo miki sai ta ce to na dai ga ashana amma ban ga a ci falfal ba kin ci a ci kin sa a ci falfal ko <laughs> irin <laughs> irin ta ta gwangwani ko eh wanda ake sa kamar dan tsumma haka da kanan zura a ciki haka ita ce to ba ta ga a ci falfal ba sai aka ce ah to ina dan wannan dan farin abun nan dogo mai zare a ciki din nan da aka wake sai ta ce kash ai aradu na ɗauka rogo ne har na cinye shi ta ce kyandir haba sai aka ce mata ai kyandir ne ta ce haba ashe shi yasa na ji bai daɗi Allah ne Ibrahim ni wa yanzu zan fara suna wannan labarin kina in naura ta cinye kyandir ta ɗauka rogo ne da lokaci da zan baka labarin wata tsohuwa to bismillah ita kuma mm. yawa to tsohuwa tahiya ce ta kama mm. daga kano za a wani gari mm. tun tasha tun tasha kano ta ce wa direba ɗana da allah mun zo kaduna ka gaya mini kaji ya ce to ji. an tashi mota ta tashi kenan ko kun botsa ba a zo ba kuma ta ce dan nan ka tuna mini in mun zo kaduna ya ce ha ba iya kin gaya mini in mun zo kaduna in gaya miki in tuna zan gaya miki an ta haika ɗan kuma sai an zo kura kuma sai ta ce masu mutane fasinjoji da Allah an mun zo Kaduna ku tuna min aka mata ca aka aka ce haba kin gaya wa direba kin gaya mana an mun zo Kaduna za mu gaya miki hmm. ana ta ana ta ha aka zo aka wuce ka a zo Kaduna tsohuwa ta yi bacci aka wuce Kaduna kai dai tahiya ta tahiya saura kilomita hamsin a shiga Ikko hmm. <laughs> tsohuwa ta tashi da ta tashi ta ce mun zo Kaduna aka ce a an wuce yanzu kilomita hamsin mu shiga mu isa Ikko kawai sai ta ɗora hannu a ka tana ta kururuwa tana aka ce a'a direba tsaya ni mu har haɗa kuɗi mu baka ka sai mai a maida ta kaduna shikenan aka sai mai aka juya aka je kaduna ana zuwa aka ce to iya ga kaduna ta ce nan kaduna ne aka ce eh kaduna <laughs> sai ta hiddo ɗan kunshin magani panadol hmm. ta ɗauki ƙwaya biyu ta sha ta ce dama jikata ta ce an zo kaduna ta sha ƙwaya biyu <laughs> saboda gajiya tun da ikko za ta ita ma <laughs> <laughs> kwaya biyu kuma ta kulle sai an isa ikko <laughs> amma wannan ba da <laughs> da da kai ne direba da fasinja mai zaka a baki ma kin san ba da direba na yi kusan shiga abin nan sauran kilomita hamsin ya su shiga su shiga ikko ba zai yi ba mm, wannan ba zai ba sai dai a labari kawai Salim ba za mu aya lokaci ya kure sai makon gobe da Allah ubangiji ya nuna mana ko masu sauraro sun san cewar a duk lokacin da suke bukata za su iya kunna sabuwar tashar Hausa ta VOA da ake kamawa a wayoyin salula da kwamfutar hannu wato dandalin voa.com domin sauraron waƙoƙi da karanta labarai da ɗumi su. Shin ko masu sauraro sun san cewar suna iya shiga rumbun waƙoƙi na dandalin voa.com domin sauraron waƙoƙi daga kowace kusurwa ta duniya? To ku ɗauko wayoyinku ko kwamfutarku ku ta hannu. a je dandalin voa.com domin kada a baku labari. Dandalin VOA. Dandalin VOA. Madalla, yanzu kuma sai labarai a takaice. Shugaban Barack Obama na Amurka ya ce masu bashi shawara kan harkokin tsaro na ƙasa na kan tsara wasu jerin zaɓin matakai da Amurka ka iya ɗaukawa don taimakawa gwamnatin Iraki a yayin da take fuskantar farmaki daga mayakan sa kan Islama masu nasaba da Alƙa'ida. jami'an sojin amurka sun ce sojin amurka mai mukamin saja bawel bagdal ya isa amurka cikin alamar ƙoshin lafiya bayan taliban ta tsare shi na tsawon shekaru kusan biyar a afghanistan jami'ai sun ce bagdal na cikin yanayin da zai iya ganawa da jami'an da za su mai bayani lokacin da ya isa san antonio da ke jihar texas da safiyar jiya jama'a a wani jirgin saman soji daga kasar jamus inda aka mai jinya Babbar jam'iyyar adawa a Najeriya APC ta yi babban taronta na zaben shugabanninta a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja wanda ya samu halartar jigajigan jam'iyyar ciki wato har da tsohon shugaban Najeriya na mulkin soja janar Muhammadu Buhari da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar. Jama'a masu sauraron mu nan ne kuma za mu dakata sai kuma an jima da hanzi insha Allah za a sake jinmu da wasu shirye-shiryen da suka hada da shirin karamin sani kafin lokacin kabiru fage ne a madadin sauran abokan aiki musamman ma cd da ya hada mana sauti kabiru fage ne ke maku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.